Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Yau Juma'a sha shida ga watan Juma'ar da al'aqiya, shi jarman Allah Sallallahu alaihi wa'aihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, daidai da isharun da biyar ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhiyar wa talkhisud da'awat wal azkar mustahabba billaili laili wan nahar na al abu zakariya muhyiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashqi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafi sala kuma ƙarƙashin babi na 69 daga cikin jerin giyan babubukan littafin al'azka da inda malin yake mana bayani dangane da sunayen allah maɗaukakin sarki kuma malin ya buɗe wannan babi da ayan cikin surat la'araf inda Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ma'ana wannan shine Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka in tashi roƙon shi to ku roƙe shi da waɗannan kyawawan sunaye shi imanin ya biyinta ta mana da hadisin da al bukhari ya ruwaito ruwayan abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda inda yake cewa allah madaukin sarki yana da sunaye casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su to wannan ya shiga aljanna ya gama waɗannan abubuwa guda biyu su muke son mu ci moriyarsu na farko waɗannan sunayen mu mu kiyaye su ta hanyar aiki da su sannan mu roƙi Allah madaukin sarki bukatun da muke da su bukata na duniya da kuma bukata na lahira muna cikin suna na hamsin da shida alwadud a inda mala yake mana bayani da cewa wallahu azza wa jalla wadudun yu'ayyidu rusulahu wa ibadahu salihin Allah madaukin sarki yana kaunan bayan shi ta hanyar wannan ƙaunan ne ma yake karfafan manzannin shi da kuma bayan shi na kwarai idan allah madaukin sarki yana son ki to sai allah madaukin sarki ya karfafe duk abin da kika sa ma gaba wanda kike yi za a iya a shirya maki makirci makirci sai ya yi sama makircin da ba za ki iya yin komi ba sai kuma allah madaukakin sarki sai ki ga ya warware wannan makircin makiran ya samu maki da mafita Shi shine alwadud da Rusulun. allah yana karfafan manzanninsa wa ibadahu salihin da kuma bayan shi na kware bi ma'iyyatihi hil khassa allah madaukakin sarki yana yi masu wannan ne ta hanyar kasancewa tare da su tarayya ta musamman fala ya khibu raja'ahum abinda suke bukata suke fata Allah madaukin sarki ya masu naɗaukakan duniya da lahira sam Allah ba zai taba ya taɓar da su ba wala ya ruddu du'a'ahum kuma in sun roki Allah Allah maɗaukin sarki ba zai sa ƙafa ya hankali wannan roƙon da suka yi mashi ba zai biya masu bukatunsu wa huwa inda husni zannihim bihi su za su zama irin yadda suke kyautata zatansu ga Allah to haka za su samu Allah an fahimci wannan da kyau kisa ba a son mutum ya zama yana da mummunan